an mubi subscribe ka danna ƙararrawa ya shi ba sai ce wancan dai a baka dama ka gani ba zai ba ba za a yi ba saboda jikinka ba zai karba ba to shine to haka kuma annabi alaihi salamu da ya tashi tafiya isra'i shi ma haka ake yi shi ma ira'a ce da ru'ya aka masa Allah ce subhanallazi asra bi abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله سيتي لنريه كاغا إراءتي دمونونا مسا من آياتنا إنه هو السميع البصير daga baitul maqdis daga haraman muka zuwa baitul maqdis akan buraka aka yi yana ɗauke da siffarsa ta mutum alayhi salatu wassalam kuma aka ce laila a gurin Allah ba maganar dare ko rana ku duk abin da zai ba ruwansa da wannan amma dalilin da isa aka yi wannan ya ce lailan saboda akwai abin da zai gani ya yi tambaya kuma in ya dawo ya ce ya tafiyar za a nemi kure shi to za a warware wannan matsalar shi yasa ba ya tashi daga betul maqdis zuwa sidratul muntaha ba sai aka ta zuwa betul maqdis domin kura za ta taso shikenan da ya tafi yana cikin tafiyar sai ya ga kaza alaihissalam a lokacin nuna masa aiki kamar abu ne mai kankanin rubutu sai ake buɗa masa shi ya ga mutane a cikin tanderu wuta tana farfarfa ta bai su tsirara suna ta kururuwa me ya wannan jibrilu ya ce alaihissalam mazinata ne haka za a dinga musu a kabari har kiyama ta tashi sai ga wani sa ya fito daga wani rami yana ta cusa kai ya kasa komawa jibrilu me ya wannan sai ce mutum ne ya furta kalma ta dame shi kuma ba za ta koma ba to haka ya dinga ganin abuwa yana tambaye sa me ya wannan me ya wannan to a lokacin abubuwan ake buɗa masa ake ɗaga masa su wanda idan